Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muhammadu umar bago shi ma ya ce bara basha baya ba za ku gani wato jihar ranja yanzu nan ita ma ta canja ba kamar da ba a ah, tsohon gwamnati ta wuce a jihar Niger ba ta yi wani aiki ba amma yanzu nan haka in za ku yi duba jihar Niger tituna makarantu motoci ada school bus da bus na har gawa na transport duka yanzu nan wato muhammadu umar bago ya ce shi ma ba za a bashi baya ba don ganin cewa wato sauran jihar su ma suna kokarin ganin cewa su yi wannan abun da shi ke yi shi ma ya ce a daga can cikin wato headquarter na wato niger state har zuwa wato local government baki daya ya ce zai faranta musu sannan kuma zai musu aikin da ba su taɓa shi ba gashi nan kuma ya fara to a campaign ya yi magana za ku yi duba ga motoci guda 200 wanda ya kawo musu kowane local government zaraba wani motocin zuwa kowane local government saboda kawai samun wato wadatan abubuwa saboda haka muna roƙon Allah ubangiji Allah ya sa wato a ah, Muhammadu Umar Babu ya zarce tenuwa ne biyu assalamu alaikum